ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا وال... والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله to alhamdulillah a wannan shafi dai muna ci gaba da karanto tambayoyi kuma alhamdulillah malam na ba da amsa allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji mai tambaya na farko a wannan ya ce menene hukuncin matan da suke kara girman mamansu ko kuma mazaunansu ko kuma wani abu makamancin haka ga mace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahabihi wa man wala ita mace Allah ta'ala ya ce a man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin mm. wato wanda aka rene shi ko aka taso ko ya taso a cikin kwalliya wato a wannan aya an nuna mana mace ita ya kwalliya ce shi sa shari'a ta yi mata sauƙi ta yi wani nau'uka na kwalliya domin ta ƙara burge mijinta ta ƙara burge wato abokin zamanta don yau da gobe sai Allah haka amma duk da haka an taka mata birki a wasu nau'uka na kwalliya da ba a ta yi ba waɗanda suka shafi canza halitta ko kuma rikita halitta ɗin. daga cikin abubuwan da aka halatta mata ta yi akwai kwalliyar wala yubdina hunna illa ma zahara minha wala yubdina hunna illa li bu'ulatihinna aga kada su bayyana kwalliyarsu sai abin da ya bayyana sannan kuma kada su bayyana kwalliyarsu sai ga mazajensu to kaga anan zina kwalliya mm. sai aka duba aka ga zina dinnan kala biyu ce akwai zina ta halitta yadda Allah ya halicci mace ita ma kwalliya ce mm. tabarakallahu asrul khaliqi mm. sannan kuma Allah ya mata kwalliya ah, ya bata abin da za ta yi kwalliya bayan halitta ta dai akan kwalliya haka da kyan da aka yi mata da dirar da aka yi mata da halitta da aka yi mata kwalliya ce sannan kuma ba ta dama ta yi kwalliya kwalliya na akwai na sa tufafi kala-kala da za ta yi waɗanda suke dama ɗinkin mata daban nau'in kalar yadin mata daban komai nasu na kwalliya ne daga komai an sa duwatsu an sa kaza-kaza an yayyaga an ɗinke da sauransu to kaga akwai kwalliya da ya shafi kalar tufafin da suke sawa sannan akwai kwalliya kuma na irin sarkoki da ɗan kunne da yari da barimar hanci da suke sa da ɗan kunne duka wannan da awarwaro da zobe da manduwa da sauransu duka kwalliya ne shi ma mm, mm, mm. ana akwai kwalliya na uku na abin suke sawa irin su jan baki jagira hoda kwalli eh, da sauran waɗannan duk su ma ana kiransu kwalliya duk waɗannan su kwalliya ne su kunshi duka nau'i ne na kwalliya akwai kwalliya da suke jikin su irin su dilka irin su halawa irin su kurkur irin su da sauran su humna da suke sa don su yi kamshi jikin su ya laushi gashin su ya yawa duka wannan shi ma nau'i ne na kwalliya sannan akwai kuma kwalliya irin su kona jiki irin su zane a jiki irin su aske gashin gira irin su kankare haƙori don a kyau wannan shi kuma shari'a ta hana ta mala'anci me yi to kaga sai mu duba mu ga me dalilin da ya sa mace za ta je ta ƙara girman mamanta ko mazaunanta ko mm. kuma ta ƙara girman wani abu a jikinta mm. me dalili mm. idan dalilan suna koma zuwa ga abu biyu ne na farko shine ta samu larura ta yadda ya zama jikinta ya riga ya kamar matari ta rame ta kashe mm. kuma wani rame da kekashewar ya sa mijinta yana baya baya da ita to sai ta ga za ta iya wani abin da ba zai cuci lafiyarta ba ko ba zai cuci addini ba wanda za ta iya farfado da kumarinta ta mm. farfado da kyanta kuma ta farfado da jikinta yadda zai gamsar da mijinta a zauna lafiya ba tare da ya sake ta koya musanya wata koya juya mata baya ba to wani malamai suka ce ba laifi amma idan ya zama abu ne na takalluf da mm. kyanta da lafiyarta da komai sai ta ga ana yayin manyan mama ga ana na yayin manyan mazauni ko ana yayin idan barewa ko idan mage ko idan zaki ko ana yayin hanci ne da dan amurka mm. haka ko ana yayin lebe dan kaza ko ana yayin datashi dan kaza sai kuma ta ga ita ma bari ta je ta yi wannan to kaga wannan mm. na farko ga barna kuɗi na biyu ga kokarin canza halittar Allah na uku kuma yana iya shafar lafiyar ta ma domin da yawa waɗanda aka yi musu irin wannan daga baya sun zo suna da dama akan cewa abin ya shafi lafiyarsu hmm. kuma akwai side effect da ake samu hmm. amma idan abu ba shi da side effect kuma an yi ne don miji ba don ai karuwanci ko don aje a ja hankalin maza a ofis ko don ai karuwanci ba a don abu rige miji ne a kara jan hankalinsa ya daina kallon na mata a waje domin idan matan aure su yi ba su kuma karuwai suna da su ba ma sun yi fatawa ba su suna can suna ta yi <laughs> to kuma idan namiji mai kwaɗayin irin wannan mazaunan ne da maɗaukan da hmm. maman manya-manya kuma kaga kullum idan sa yana waje sai ka ga matarsa a zaune a gida ta fi waccan kyau ta fi waccan kira ta fi hmm. dira ta fi tsafta ta fi mutunci ta fi imani ta fi haske na imani da hasken sallah amma kuma sai ka ga yana bin waccan kazamiya saboda ita ta fito da abin da yake so to kaga idan baka ba matan aure dama su yi abin da shari'a ba ta haramta ba don su ji hankalin mazansu su dauke hankulansu daga kalle-kallen mata a waje da bibiyan mata a waje ba to za a wayi gari na wajen suna yi kai kuma ba za ka iya hana su ba su kuma na cikin gidan da za su yi ka hana su ka ce ba kyau su kuma waɗancan ba su ma tambaye ka ko da ke ko ba kyau ba sun je su yi kuma sun dauke hankali kullum mata suna kawo kara cewa an ɗauke hankalin mazan su hmm. ana taimusu wayoyi sun fita waje sun ki dawowa da wuri sun ki hmm. dawowa hmm. saboda zai zo gida ya ga ita matarsa ta haihu ɗaya ta haihu biyu ta haihu uku mamanta ya zubi ta haihu kaza kaza kaza duk ta kuma duk shi ne da 'ya'yan mm. da shi da 'ya'yan da wahalhalin aikin gida mm. da ɓacin ransa da bakin cikin sa ya sa ta zuzzure haka ta lalace kuma sannan saboda rashin kwanciyar hankali da rashin jin daɗin rayuwa da take yi duk ta da kyanta da komai amma duk bakiya ya abu to kaga baka ba ta dama ta dinga yin kwalliyar da ba wacce shari'a ta hana ba to wannan zai ba ta dama ta farfado da mutuncinta da darajarta a gida tunda yanzu mutane ba tsoron Allah suke da shi irin na da tun zai auri mace da tsufanta mm. da yarintarta mm. da lafiyarta mm. da kyanta da karfinta ana nan ana nan karfin zai kare kyan zai kare kurushe za ta kare farin zai kare kuma saboda imani da tausayi zai zauna da ita haka dan ya san a gidansa kyan ya kare a gidansa kurushe ta kare a gidansa lafiya ta kare a gidansa komai ya kare shi ya kare da abu mashi da 'ya'yansa so ba zai ji kyamar zama da ita ta kai wannan yanayi ba hmm. amma yanzu karancin imanin maza ya sa hmm. da mace ta kamu da rashin lafiya hmm. ko ta tsufa ko ta yi baki ko ta yi tamoji tamoji ko tsufa ya fara dira a kanta da suka ga an juya mata baya ko dai a kore ta ko a juya mata baya ta zama abin da ke kira a dalakul ma'anawi ana zaune amma kuma kamar arabu ne ba wani haƙƙi da take samu na aure kawai tana zama ne saboda ka ta fita ƴaƴanta su tozarta to kaga irin wannan zaka iya ba su dama domin su dinga fito da dabaru waɗanda an tambayi masana sun ce ba zai cutar da lafiya ba haka sannan kuma ba abu ne na takalluf wato ana da shi a ce sai an kara shi ba ya kai munzalin da abin ya yi baya da yawa ko zai lalace da yawa to kaga wannan farfado da ƙuruciya ba laifi ba idan zai inganta zaman aure haka haka to Allah ya datar da mu nan mu mai tambaya tana tambaya ko kuma mai tambaya yana tambaya yana cewa haƙƙin saduwar aure shin mace a kwana nawa ne ta zama wajibi sai an kusance ta ya dangana ga irin macen mm. yanzu akwai matan da za ka iya wata ɗaya ma baka saurare ta bata saurare ka ko baka ba ta da wata damuwa wata sati guda wata wata wata wata uku ma wasu wata hudu ma mm. shi yasa ma aka tsaye da abin a wata hudu lil zina na min nisa'im tarabbusu arba'ata ashhur fa'o masu ila'i ma mm. aka ce kasu wuce wata hudu kuma lokacin sayyidina Umar masu fita jihadi ya ce su ma kasu wuce wata hudu wani ma kwana ɗaya take bukata a cikin duk kwana bakwai wata tana bukatan kullum ma tana bukatan fashin kwana ɗaiɗai hmm. kamar ta sumi yau tuɗuru yau hmm. to haka ita ma take so a ba a dinga fashin kwana ɗaiɗai kawai hmm. wata ma kullum wata kullum din ma in za ka zo da safe ka zo da rana ka zo da dare a shirye take kamar sallah so biyar ma ka zo ba ruwanta to kaga halitta ne da yanayin ɗabi'a wata kuma da yanayin yadda aka saba mata in bazawara ce a mijinta ya saba mata to dole a zo a yi ta a ta samun matsaloli shi yasa ma a cikin littafin raudatul muhibbin na al qayyim ya kawo wata kissa na wani tabi'i da ya ta aure matan suna fita ya ta aure matan suna fita haka rasa dalili mm. to da mutane ba ruwansu da gidan kowa kowa je ta sa mm. to amma daga ba sai wani tambaye sai ta ai shi har yanzu bai samu macen da ta yi daidai da shi bane mm. to saboda haka sai kuma ita kuma akwai ta tabi'a ita kuma ita ma tana ta aure tana fitowa ita ma kuma ashe matsalar ta ita ma ba ta samu wanda zai iya gamsar da ita ba har dai aka samu labarinsa shi gashi can yana ta aure mm. matan suna fita ita kuma tana ta yin aure tana fitowa to sai aka gano bukatar da ke fito da ita mm. da shi ko bukatar da ke sake rabuwa da matan iri ɗaya ne to sai aka gabatar masa da ita suka yi aure tunda suka yi auren sai aka ji tsirba ta fito ba shi ko bai sallame ta ba saboda ya samu a daidai da irin sa ita ma ta samu daidai da ta mm. ibnu qayyim ya kawo wannan labari a cikin rawdatul muhibbina hmm. saboda haka kaga shi kansa wannan abin bukata ce kamar yadda wani yana cin abinci da yawa hmm. wani yana da shan ruwa da yawa wani yana da magana da yawa to hmm. haka nan ma halittar wato mutane take dangane ga sha'awa to an samu daidaito shi za ka ji an zauna lafiya isa mm. ba ruwanka da dalilin da ya samu ta ya saki matarsa mm. dalilai suna nan ɓoyayyu waɗanda na gano sun fi talatin wanda suke sa a rabuwan aure ko ba abu ne da za ku zuzuta su a rediyo ko a talabishin ko a kai wani zaka tana da larura ma ba ta sani ba mm. tana da larura na zubar abu mai wari ko haɗewar gaba da baya ko fitowar ƙaho ko ƙarni ko waye da sauransu ko irin rashin sha'awa din ko rashin yadda da namiji ko makamantan irin waɗannan abubuwa duk suna nan ɓoyayyu haka mazan su ma suna nan da ɓoyayyun abubuwa waɗanda malamai sun ɗan tattaɓa wasu alci littattafai amma wasu sai in abin ya faru an zo maka da fatawa ka nemi masana harkokin sai su maka bayani ai akwai irin wannan da yawa suna nan da yawa ɓoyayyen dalilai ne da ba rashin ci ba ne ba rashin sha ba ne ba rashin sutura ba ne ba rashin magani ba ne sai a yi ta mamaki to ya aka yi su rabu to wannan ya aka yi din yau wani a zagi mata amma da za a ji dalilin hmm. za a ga an sawa mijin albarka ko an sa mata albarka wanda ya fito din ko wanda ya rabu da ita za ka ji cewa lalle ma ya yi kokari da har aka dau lokaci ba ya kaza ba to shi yasa abubuwa suna nan sirri ne aure sirri ya fi yawa a cikin sa sirri ya fi yawa a cikin sa saboda haka in Allah ya sa an samu daidaito wani za a iya gyarawa hmm. wani ko ba zai gyaru ba gaskiya ko irin kowane irin magunguna mutum zai sha hmm. ba zai iya kamo matar da ta fi karfinsa ba haka kowane irin magunguna mace za ta sha ba za ta iya kamo namijin da ya fi karfinta ba so an kai irin wannan haddin sai dai araba hmm. sai dai araba wallahi hmm. da ya fasiri to wannan ma ta yi kama da waccan dangane da shekarun aure da yawa nakan ji program na malam da kuma waɗansu malaman cewa a daidaita kusan shekaru don kada ya kasance an kwaro ne to kuma samarin da suke auren bazawara ko bazawar da take auren samari to malam wani irin jan hankali zai ana shi aure ba laifi ba ne a yi shi da kusancin shekaru ko da nisan shekaru mm. ah, namiji ya girma mace ko mace ta girma namiji mm. duk ba laifi ba ne a cin harka aure shi abin da ya sa aka fi son kusancin shekaru akwai kusancin shekaru za ka ga an tafi tare ne an tsufa tare ba a ɗaya a baya ba idan ya zama tsakanin shekarun bai wuce goma ko biyar ba mm. to za ga cewa tare ake tsufa idan kuwa shi yasa za ka ga ai mafi yawa mafi yawa in kana duba manyan ƙasar nan za ka ga kowa babarsa tana nan da rai mm. mafi yawa mm. sai ka ga baba ne yake rasuwa haka da auren da ake da shekarun akwai nisa to tsakanin miji da kai 20 ko kaza to da haka lokacin da ya kai saba'in za ga ita tana arba'in ma haka ta gila tsakaninsu ya kai talatin haka ko kuma lokacin da take yake saba'in mm. za ga ita tana talatin ma saboda tsakaninsu ya kai arba'in don haka abin da ya shafi bambancin shekaru ba matsala ba ne idan an yi shirya abin mm. mace ta girma namiji ba matsala namiji ya girma mace ba matsala mm. amma shekaru su zama mafi kusa shi ya fi daɗi a taɓa tsufa tare don za ga lokacin da ya tsufa shekarunsa ya yi nisa ita kuma mace a lokacin take tasowa ko kuma ita ta riga ta tsufa shi yana tasowa mm. to idan ɗaya ya kasa wadatar da ɗaya a daidai irin wannan lokaci ne za ga rigingimu sun mm. kai ga rabuwa ko kuma ka ga ana ta samun matsaloli iri-iri mm. saboda canje-canjen da aka samu na rayuwa kuma ciwo yana zuwa tsufa yana zuwa ritaya tana zuwa talauci yana zuwa kasawa tana zuwa mutuwa tana zuwa to sai kaga cewa ɗayan shi kuma a lokacin yake buƙatan abin da yake bukata shi kuma ɗayan lokacin karfinsa ya riga ya collapse da irin waɗannan za ka ga ana ta ƙoƙarin yadda za a tashi mm. ake ta fito da dabaru har turawa ma da ƙasashen turai da ƙasashen eh, asha asia mm. da ƙasashen afirka duk sun suna da dabaru irin wannan da za ce to shikenan mutum ya kai lokaci kaza ya za a taimaka masa a tallafa masa da kaza da kaza da irin abincika da magunguna da yanayin yadda zai zama ya karasa haka ita ma da sauransu wasu kan yi abubuwan da za su rage wa ita matan sha'awa shi kuma namijin a kara masa don su yi daidai da za ga irin wannan har operation ake yi a wasu lokuta don a daidaita irin waɗannan Allah ya satar da mu to alhamdulillah anan ne muka zo ƙarshen wannan filin albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh